Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu akan rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niya da kuma wato nomad sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Alhamis 27 da ta kasance Alhamis ta karshe a watan Yuli. 'Yan sa kai a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram sun ce ba gudu ba ja da baya bayan kashe kwamandansu. zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makaman mu fasa aikin da muka yi niyya ba Muna kuma da rahoto kan yunkurin hukumomi a jamhuriyar Nijar na kyautatawa bakin haure sai kuma yadda sokewa da maye gurbin tsarin inshorar Amurka da aka fi sani da Obama kiya zai shafi al'umma musamman yan rani. Sai shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali wanda ya gayyato Sanato Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya za mu kuma kawo kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin addinin Islama a birnin Kudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke daɗaɗɗen birnin don yin sallah bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon watan nan. Falasɗina sun fara murna kan tituna a zagayen masallacin a safiyar yau Alhamis. Bayan da leburorin da ke aiki a wurin suka cire bangwayen karfe da wasu shingaye da na'urorin ɗaukar bidiyo daga ƙofofin shiga wurin. Amma Falasɗinawan ba su iya shiga wurin ibadar ba sai bayan 'yan wani kwamitin su ya kammala duba cikin masallacin sosai. matakan tsaron da isra'ila ta sanya a wannan wurin ibadar da suka hada da na'ura mai nuna karfe an sanya su ne sakamakon wani hari da wasu 'yan bindiga larabawa suka kai ranar 14 ga watan yulin nan wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan isra'ila biyu wannan matakin da isra'ila ta ɗauka ya fusatar da musulman da ke birnin kudas. waɗanda suka daɗe suna zaton a hankali isra'ila na neman ta mamaye wurin ibadar ne 'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan kasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su turawa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sinata Bob Kuka ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba. Yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan Majalisar masu rinjaye Kevin McCarthy. a baya dai kuka bai amince da a hada da koriya ta arewa wajen sanya takunkumin ba tun farko ya so a duba wannan batu a wata dokar daban amma daga baya bar wannan zance ce 'yan majalisar wakilai za su yi aiki don duba batun koriya ta arewa dokar kuma ta tanadi yadda 'yan majalisar tarayya za su dakile duk wani kokari da shugaba donald trump zai yi na hana sanya takunkumin A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata. A wasu jerin saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter, Trump ya faɗa jiya Laraba cewa bayan tuntuɓar manyan hafsoshin sojan ƙasar da ƙwararrun sojoji yana ba rundunar sojan ƙasar umarnin su daina ɗaukar waɗanda suka canza jinsinsu aiki. Trump ya ce dole ne sojojinmu su mai da hankali akan muhimman abubuwa da za su cimma nasara. Amma wannan gwamnatin ba za ta iya ci gaba da ɗaukar gagarumin nauyin kuɗaɗen da ake kashewa na asibiti wajen kulawa da matsalolin da masu canza jinsi ke tattare da su ba. sai dai shugaban bai faɗi abin da zai faru da waɗanda suka riga suka canza jinsin su da yanzu haka suke aiki da rundunar sojan ƙasar ba kusan su dubu hudu a cewar wani bincike da wata hukuma mai suna rand cooperation ta gudanar mai magana da yawon fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders ta faɗi cewa Nan gaba Trump zai yi aiki da hukumomin soja na kasar don duba yadda za a yi da sojojin Amurka da suka riga suka canza jinsinsu waɗanda kuma har yanzu ke cikin rundunar sojan na Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisar wakilai biyu na Amurka sun gabatar da kudurin dokar da zai ba baki waɗanda ba su da takardun zama a ƙasar. da aka shigo da su ƙasar tun suna yara damar katin zama ɗan ƙasa. 'Yar majalisa Lucy ball Alad ta jam'iyyar Democrat da 'yan majalisa Elena Roslehetin ta jam'iyyar Republican su ne suka gabatar da ƙudurin wanda zai kare harkokin wato hakkokin irin waɗannan baƙin da ake kira Dreamers ta hanyar basu damar samun takardun zama 'yan ƙasa. wannan kudirin ya samu ne a sakamakon namijin kokarin da wasu 'yan majalisar biyu da suka hada da dick dobbins na jam'iyyar democrat da kuma lindsey graham na jam'iyyar republican suka yi a makon da ya gabata ross latinan ta ce wato makasudin wannan kudirin shine don kare nagari da kwararru a ƙasarmu kuma don inganta mu. ta ƙara da cewa manufar ƙudurin shine don a taimakawa mutanen da suka dade cikin fargaban za a mai da su ƙasashensu na asali. Bangaren 'yan adawa kasar Venezuela su ma sun bi sahon masu yajin aiki yau Alhamis rana ta biyu kuma ta ƙarshe da aka kaddamar da yajin aiki a duk faɗin ƙasar da zammar tilastawa shugaba Nicolas Maduro soke zaben da ke tafa na wakilan da za su rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Miliyoyin ma'aikata sun yi zamansu a gida jiya Laraba, hakan ya sa babu motoci sosai a kan hanyoyi da manyan tituna, kuma masana'antu da yawa suka zama a rufe. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Adabawan Najeriya inda 'yan yakin sa kai da ke bada goyon baya a yunkurin kakkaɓe kungiyar Boko Haram suka ce ba gudu ba ja da baya duk da koma bayan da suka samu biyo bayan kashe kwamandan su. A cikin hirarsu da wakilin Ibrahim Abdulaziz, Aisha Gombi, kwamandan mata maharba a Najeriya, ta ce ba za su ja da baya ba a jimeta bayan kashe shugaban nasu zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makaman mu mu fasa aikin da muka yi niyya ba don aikin da muka sa a gaban mu niyya ne muka yi don mu taimaka wa kasan mu mu ma mu samu kasan mu ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaune lafiya don haka wannan abun da ya faru ba zai sa mu ajiye makaman mu ba yanzu ne ma za mu sake zage dantse mu daura damara mu yi aiki sosai kamar yanzu ba bukar wane ne makofinsa a cikin to a yanzu dai manyan mu ba su yanke shawaran waye suka ajiye ba tukuna za mu dan saurara musu nan da dan kwanaki kaɗan duk wanda suka zaba mana kuma za mu ba shi koyon baya ɗari bisa ɗari yanda muke ba wancan haka za mu ba wannan mu tafi tare. to bai kowane irin ma tallafi ya kamata a kewaye irin waɗannan 'yan sa kan usman mara ne yau wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya. Mu a tsarin mu na tsaro ka gane ko suna da amfani kwarai da gaske. Domin idan ka lura a ƙauyuka da garuruwa idan ka ɗauko ɗan sanda daga Port Harcourt ko daga Maiduguri misali ka kawo shi Mayo Newo. To kaga shi bai san suwaye mutanen Mayo Newo ba. Amma yan bijilanti din nan da yan kato da goro, su suka san gidan kowa su suka san iyayensa saboda haka shi sa kaga da wannan matsala ma ta taso na waɗannan yan tsagera kamar wajeje maiduguri ake ta amfani da su ake alfahari da su da shauransu to gaskiya ya kamata hukuma ta ba da kwarin gwiwa ta rinka taimakawa su waɗannan ba zan ce sun fi jami'an tsaron mu aiki ba amma suna da rawan da suke takawa wajen kama ɓarawo wajen sanin 'yan ta'adda da 'yan irka da shauransu suna da kokari amma gaskiya abin da kai ci shine dan abin da ake ba su. ko kuma ma kamar ba a bayarwa din ba a kula da su ya kamata hukuma gaskiya ta ba su kwarin gwiwa gaskiya akwai gyara ya kamata a rinka taimaka musu domin ba ka ba mutum kayan aiki kawai ko uniform ko wani abin nan ba in aka kashe mutum ko kuma a cikin halin da yake na wannan aikin ya samu ko rasa ransa wani rauni iyalansa ya kamata a rinka kulawa da su. Ya zuwa yanzu ma dai an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin arewa maso gabashin Najeriya za su wa 'yan sa kan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka shirya taron karawa juna sani a jihar Agadas da ya haɗa kan 'yan jarida da sauran masu ruwa da tsaki da nufin kare hakkin bakin haure. Hamidu Manu shine shugaban kungiyar Jimet ya kuma yi wa wakiliyar mutamar a bari ƙarin haske dangane da taron. Wajen ƙungiyarmu muna da wani proje da muke neman mu kawo gudunmu wajen wato ba da kariya ga haƙoƙin bakin haure kamar yadda kuka sani ƙasar Nijar ƙasa ce wadda dubabbanin eh, bakin haure ke biyo ta bisa hanyar su ta zuwa ƙasashen larabawa na maghreb ko kuma waɗanda ke da niyyar zuwa ƙasashen turai to akwai wani lokaci da haƙoƙinsu akan shubri su akan taka haƙoƙinsu eh, mutane da yawa bisa hanyar kwa a wayan makai al'umma kai an san da 'yan jarida ne a ja hankalin gwamnatoci hallo 'yan jarida ne sannan a ja hankalin gwamnati 'yan horar hula ne da kuma wato wakilan al'umma deputy national shi yasa wannan projen namu ya zaɓi da diptoti da 'yan jarida da 'yan horar hula don wato ya ƙara karfafa aikin da suke yi. Doko me yasa ba a mutunta haƙƙoƙin bakin haure? Ibrahim Mamman juju ne a ƙungiyar. Kowa ya san da cewa haƙƙoƙi na bakin haure abu ne waɗanda eh, ƙudurori sun bayyana su. Ƙudurori a nan cikin ƙasashenmu da ma hala ƙasashen waje da ma abin da ya zama to ƙungiyoyi na ƙasashe da ƙasashe sukan kan sun haɗa su. Yana idan an ka ɗauko wannan an ka wajabta su ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya to mutane sun lura da su a kan cewa su kankan su bakin hauren an wayar musu da kai abin da ya to a ce duka sun san hakukuwansu da ya zamanta a ce kuma masu ba da labari ne masu bayyana bayani ne ya kamata a ce an wayar muku da kai saman abin da wa'annan kudurorin wa'annan eh, dokokin suka tanada su baki haure ai abu ne masu muhimmanci dan idan suna zuwa suna hita a cikin kasa dole a samu wadata. Wasu daga cikin 'yan jaridar da aka ba horon sun ba da ra'ayinsu kamar haka. Wato na gane abubuwa da dama wanda yake na ci gaba ne bisa wannan na al'amari na GMED kuma na fatan yadda na san abubuwa in na je can garinmu da magaram zan fahimtar da mutane akan wasu aiki na. don su fahimta me ake ne da wani harka ta migration kin ga a tsawon wannan kwana biyu mun san yanzu hakkin bakan eh, haure da kuma muna mu na kamu kenan ka iya kayi aiki na jarida ba ka san hakkin kanka da kanka wani ko na talakawa da eh, surtu na bakin haure. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Da wa'azi waɗansu suke horo na su To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun inshorar lafiya a Amurka da ya ɗauki hankalin Amurkawa. Wanda aka fi sani da Obamacare, injiniya Awal Sani Babaliya wanda ya aiki a matsayin mai sa ido a ganin nasarar aiwatar da wannan shirin a jihohi hudu na Amurka ya bayyana yadda tsarin zai shafi al'umma musamman 'yanci rani. Zai shafi jama'a su ne suke samun suke da wannan dama ta sayan inshora. ta kiwon lafiya a karkashin obama care um, su mutanen yan republicans canje-canje suke neman su kawo su da a nasu dai abin tunanin ma gaba daya a sauke shi gaba daya a canza shi ba wani abu ne siyasa ce take da wannan abu amma a zahirin gaskiya soke shi a canza shi zai wahala saboda akwai abubuwa da masu kyau da dama da ya kawo kowa yanzu ya ce zai canza ko kuwa zai samu matsalar shi da wanda suka zaɓe shi amma abin da suke neman su yanzu ne wato a hankali a hankali su samu su rika dan da wasu abubuwa a jiya nan a ofishin majalisa nan a majalisa mai kula da kasafin kuɗi wato abin da ake kira congressional budget office hmm. suka fito da nasu bayanin na cewar wannan canji canjen da su republican ke so su yi yanzu suna son su yi abin da ake kira skin repair bill a hasance sun kamar karamin canji kenan suna neman su kawo wani kuduri wanda zai kawo karamin canji daga cikin obama siya wasu daga cikin abubuwan da zai kawo canjin shine zai soke tallafin da ake bawa masu kamar karaman karfi domin biyan kuɗin inshora na na kansu da kansu kin ga wannan za su soke su suna son soke sannan kuma suna son su soke dokoki da ta sa kamfanin nika kamar da na faɗa da zu su sai wa ma'aikatan ma'aikatansu inshora wannan shi ma za su soke shi so duka duka wajen guda hudu ne zuwa abubuwa guda biyar suke son soke a ƙarƙashin wannan ƙuduri ɗin da suke kira skinny bill ko kuma ƙaramar sokiya ko kuma ƙaramin canji. Yawa to amma akwai da dama da ke cewa kuɗin inshora da suke biya ya ƙaru da kimanin dala ɗari biyu kofi a wata. Waɗansu marasa inshoran kuma suna cewa wannan tsari na Obamacare da aka tilasta musu saye suna kukan cewa yana da tsada. tsadar abu biyu ne kin gane idan ba ka da dama ba ka da kudi ba ka da halin saya gwamnati za ta saya maka inshora wato abin da za ka biya abin da ake kira premium ya danganta da me kake ɗauka menene albashinka idan kana karɓan albashi mai ɗan to za ka biya kuɗi da dama gwamnati za ta cika maka sauran amma abu ɗaya shine wato a halin shi yanzu wannan da suke magana cewar a kudi abin nan na premium ya ɗaga ya tashi ta a kasuwa aiki kuma daga kan mai sai da fetur har zuwa kan mai sai da daddawa ya san kudin abu ba wai yana tsaya ba ne yau ne ya yi kasa gobe ya sama haka abin yake so kasuwa ce kuma kamar yadda na faɗa ɗazu shi wannan obama care insurance ɗin da muka tabbatar ya an kammala shi a jihohi daban-daban ni ne mun cire jihohi guda hudu a ƙarƙashin na suke domin tabbatar sun ta eh, obama cewa abin nan su ya tafi daidai to cewar an samu ƙari ko an samu rage kasuwa ce ta kuma dama haka ta gada ya ubangiji sarkin baiwa awon Sani Babaliya, kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a najeriya me ya mai da shi yana da wani mahimmanci yanzu a rage shekaru din yara masu ƙananan shekaru sun riƙe gwamnatoci kuma sun yi abubuwan mamaki su matasa ɗin sai sun yi biyayya ga wasu tsofaffin waskayi sannan za su samu dama su riƙe mukami To yau abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan a shirinmu na dare shin matasa suna iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta a Najeriya kuma yaya kuke gani za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar kafin wancan lokacin gajin mai Ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau mun gayyato Sanata Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraronmu. Salamu alaikum hajiya. Wa alaikum salam. Ah, Buhari ne hukumar shugaba na riko na ma'abuta ta wasa labarai da gaban ƙasa. Yana ah, kiran ku daga nan Usai a tsakiyar Najeriya Abuja. Ina da tambayoyi kamar guda biyu gare ka babban baƙo. Ni eh, eh, tambayar tawa hmm. ko shi ne. A da shi hmm. da APC ya samu shugabanci na wannan majalisa, amma sai ga shi bai samu ba. Daga kuma wanda Allah ya ba nasara ya samu shugabancin wannan majalisa suna ta samun ta sa tsakaninsa da jam'iyyar nan. to sai gashi kuma kai da kake ne aka fi jam'iyya ka ga ka samu wannan shugabanci da ka samu ba abin ya wuce a gaban ka zo kuna tafiya tare da wannan abokin aiki naka da Allah ya bashi wanda ana ganin kuma har yanzu shi kuma ina suna kafin saka da wannan jam'iyya ta fita ta ACC kin menene ne kawo hakan ne a tambaya ta ta biyu shine akwai wani kuduri da yake ga majalisa na kan zana jarabawa nan ta jam mun ji an ce akwai shirin da shi ɗan majalisa daga jihar Kano ya kawo wanda an maida kudin jam din nan ko kuma ana an maida shi ma naira dubu uku da ɗari biyar. To kuma sai shi har yanzu wanda suka biya wannan shekarar ba haka ɗin wannan dubu uku da ɗari biyar ɗin nan suka biya ba. in menene ya jawo wannan matsala da aka samu? Tambaya na na uku shine tabbas a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC kuma mm. yanzu gashi mun ji ana cewa wai majalisar ku ta ba wa shugaba wa'adi nan da wata biyu idan bai dawo ba za a rantsar da shi shugaban majalisa na yanzu a matsayin shugaban kasa shin menene isa wannan tambayoyi na guda uku su ne ne maka fatan alkhairi Allah ya sa a koma gida lafiya amin to malam buhari tambaya ka ta farko kana nufin cewa ba sa suna da saɓani tsakanin shi da shugaban majalisa sanata bukola saraki abinda kake nufi kenan ba haka nake nufi ba jam'iyyar acc shi ta a ba wa shugabancin majalisa ba a bashi ba ana ganin kamar da baraka tsakanin jam'iyyar apc da bangaren su shi ahmad lawan da ɓangaren bakola saraki sai ga shi kuma ahmed lawan ya zo an bai shugaban masu rinjaye na majalisa ana ganin yanzu ba shi da wata matsala tsakaninsa da shi shugaban majalisa amma kuma ana ganin har yanzu akwai matsala tsakanin shugaban majalisa da jam'iyyarsa ta ACC. Eh dama ina so shi sanata Ahmed din ya fahimci tambayar ka to sanata gare ka. To jama'a assalamu alaikum masu sauraro ina matukar farin cikin samun wannan dama. Zan fara daga tambaya ta uku. Mhm. tambaya ta uku shine bayan an ce ba majalisa ta ce bayan wata biyu idan shugaban ƙasa bai dawo za a rantsar da shugaban majalisar dattawa ta ƙasa sanata bukola saraki ya zama shugaban ƙasa ina jin da ita ce wannan tambaya eh. to babu wani abu haka a majalisa iya sani na kuma idan magana har wadda ta kai girman wannan za a yi ta a majalisa dole zan sani kuma ina son in tabbatar maka cewa tsarin mulkin najeriya bai ba da irin wannan dama ba shugaba muhammadu buhari kafin ya bar ƙasar nan ya ba da takarda zuwa majalisar wakilai da majalisar dattawa akan zai tafiya neman magani wannan kuma ya yi daidai da abin da tsarin mulkin najeriya ya tanada kuma babu inda aka ce bayan wata biyu alo Eh muna jin ka muna jin ka sanata. da aka ce bayan wata biyu idan shugaban kasa bai dawo ba za a rantsar da wani ko mataimakin shugaban kasa ba za a rantsar da shi ba. Balle mutum na uku a tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka wannan maganar ina son tabbatar maka dan uwana wannan magana ba ta da tushe. Wannan ansar wancan tambaya ta uku kenan. Eh. Tambaya ta farko akan an bani shugaban masu rinjaye kuma ana gani kamar ba ma samun matsala da shi shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki to na farko ni ban nemi a bani shugaban masu rinjaye ba ni da waɗanda suke ga kamar zan iya aikin shugaban majalisar dattawa mun yi fafutuka ne na neman matsayin shugaban majalisar dattawa da ba mu samu ba abin da ya faru ya faru ita jam'iyya ta ƙasa da kanta ta tsaya ta zayyana ta tsara akan cewa ni da na nema tare da shi sanata bukola saraki a bayan shugaban masu rinjaye sanata akume wanda ya nemi mataimaki a bashi mataimakin shugaban masu rinjaye sanata shola adeyeye daga oshun a bashi shugaban masu tsawatarwa kan nan sanata abu ibrahim da katsina a bashi mataimakin shugaban masu tsawatarwa na majalisar dattawa ta kasa. Sanata ban tare numfashinka ba amma shi tambayar shi akan cewa wai akwai matsala tsakanin shi tsakanin akwai matsala tsakanin sanata bukola da kuma jam'iyyar apc nan ba za a kai ga haka <laughs> to ai dole sai na ce saboda shi ya tambaya akan cewa yana ga kamar ni da bukola ba mu da matsala eh. saboda an ba shugaban masu rinjaya kin ga ko dole in yi bayani jam'iyya ce ta so a yi hakan saboda a samu sulhu da masala a tsakanin mu yan senate unity forum waɗanda suka goyi bana kenan nemi uh, shugaban uh, majalisa da kuma su wa'ancan bangaren da ke a wancan lokaci like mine bangaren da shi bukola sarake ke fito to wannan bai samu yiwuwa ma ai lokacin da aka ce a bayar bai yiwu ba sai bayan shekara ɗaya da rabi tukunna aka zo aka samu damar a sa ni a shugaban masu rinjaye dalili kuma da kaga kamar ba ma samun matsala tsakaninmu jam'iyyar nan akwai ta apc ta yi alkawura da dama wa 'yan najeriya shugaban ƙasanmu 'yan najeriya sun tsaya sun yi dafifi sun zaɓe shi fiye ma da za a ce yadda za a zaɓi apc don gaskiyar magana shi ne jam'iyyar apc ta samu nasara ne mafi yawansa saboda martaba da shi shugaban ƙasa yake da shi saboda haka wannan dole mu kasance mun yi aiki tare da shi shugaban ah, majalisa saboda mu samu damar da shi shugaban ƙasa da gwamnatinsa za su iya aiwatar da alkawuran da muka yi mutane a ƙasar nan a Najeriya. Kuma magana ba ni ba ne, magana jam'iyya ce da kuma abin da ya kamata a yi wa 'yan ƙasa. Saboda haka magana ta wuce na ainihin in so samu ne, na so in zama shugaban majalisa ne gabaki ɗaya ba shugaban masu rinjaye to amma ba maganar wai ni ake ba magana Ahmed Lawan ake ba shi saboda haka magana ta wuce ni mm. maganar matsala da ke ake ga akwai tsakanin shi shugaban majalisa ta majalisa dattawa Ah, da kuma jam'iyya ta ƙasa wannan abu ne wanda ke ita jam'iyya tana ƙoƙarin ta ga cewa an samu maslaha tsakanin jam'iyya da majalisa tsakanin majalisa da gwamnati bangaren zuwa kenan wannan abu ne wanda an dinga yin sa kenan amma ni zato na shine tun da dai mutane muka alkawarin 'yan ƙasan nan to kowa ya ajiye duk wani ra'ayi nashi dan kanshi na son kansa saboda ra'ayin 'yan najeriya 'yan najeriya sun zaɓe mu koren ma gwamnati mai ci aka yi aka samu a gwamnatin nan ta kasance saboda haka magana ba magana ce ta mutum don raɗin kansa ba ba mu da wannan dama ba mu da irin wannan lokaci mutum ya dinga tunanin kansa ni ina ga zuwa gaba dole ne a samu daidaito a samu fahimtar juna dole waɗanda mu da aka zaɓa mu yi abin da jam'iyya da kuma jama'ar ƙasar nan za su amfana da shi kuma jam'iyyar mu ta kasance ta aiwatar da alƙawarin da ta yi wa mutane a ƙasar nan magana na uku ko kuma tambaya ta biyu wanda shine yanzu na ɗauka na ƙarshe eh. maganan jam hmm. jam an ce dubu uku da ɗari biyar eh. a gaskiya mu in so samu ne kuɗin ma bai kamata ya kai haka ba na biyu in so samu ne jam idan mutum ya yi ya ci to takardar ba shekara ɗaya kawai ya kamata ya rike ya amfani da shi neman shiga jami'a ko kuma wata babban makaranta ba shekara biyu ko uku ya kamata saboda a rage wa mutane wahala to amma tun da hakan bai samu ba dole mu yi abin da su shugabanni na ma'aikatar jam suke ga shi ne daidai kuma dole a yi amma ina so in tabbatar wa masu sauraro da shi wannan dan wana da ya tambayan nan cewa mu 'yan majalisar dattawa da ma majalisa ta ƙasa gaba ɗaya har kullum muna kokarin mu yi abin da zai kawo talaka saukin samun amfana daga wato shirye-shirye na karatu da kuma hmm. makarantu a ƙasar nan hakanan kuma duk yayin da zamu yi wani doka ko wani ƙuduri muna tunanin me zai kawo sauƙi da sa'ida a rayuwar shi wanda ke talaka ne wanda shi samun sa bai kai nau'in da za su iya ɗaukan kuɗinsu su tura yaran su ko su ƙasashen waje ba. Hmm. Saboda haka ina son in tabbatar maka da masu sauraron cewa wannan abin da muke kokarin mu yi muna son mu yi shi ne domin talaka ya samu sauki ina hmm. fatan na ansa tambayoyinka to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin To a gaida Jummai Ali ga kuma Maryam ta kintsa za ta ta mana muhimman kanin labarai. To a takaice shugabannin addinin Islama a birnin Kudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke da daɗaɗɗen birnin don yin sallah bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon wannan watan. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun ce sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan kasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su turawa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba, yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata. To, madalla da takaitattun labaran kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kada ku yi nisa tawagar yau da gobe suna nan da shirin gabatar da nasu shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da ta shirin da kuma injiniyan mu idon Otko Alheri ke muku fata alheri.